Allah kuma sani shi ba Allah Allah tambaya ne ke da Allah gidan me gari gidan me gari eh, nan ne ba nisa nan man ba eh, kai kai oh, oh, ina a ya kokari ina eh, wannan haka yake sai dai ba ina ake neman bakin mai gari ne bakin kuma bakin mai gari bakin waye kai da baka bako sai bakuwa kun bana bako mai sunu sulami da ice akan baki mai martaba sunu sulami da ice wala kaddukan ramna bani adam kuma kabira kwanan nan sai ka tana mun da bakin dab da lokon mu eh. yara sun kafa wani gado gado suna hawa a nan naji wannan wannan kalmar ta kafaɗa eh, eh, walakad karramna eh, bani adam ma'ana Allah ne yake faɗar irin karrama dan adam da yi Allah ne ce na karrama dan adam eh da ya karrama dan adam din kuma sai ya shiga tsakani da tsakani a kan zalunci ya ce to ni da na yi kama ba zan gudanar da zalunci a tsakanin da akbar kuma kakwai kokari ko gudanar da zalunci dan haka dole in karrama Allah don haka mu je in karama maki tare miki tare kuke tare za a yi maka ai komai Allahu akbar ai ban Allah je ka kike shi fa baya ba a je ka baki yayi ah kaga ne ne ne kaji dan yarinya mu mu je kai yawa Allah sarki nan nan daki amma na akwai

makafi ne suka baka ita ubanta mai ido ne garo wanda wallahi wa makafi wani wanda ma'ana eh. abin da yake kwaɗayi a gidan duniya ke nan tabar masu neman kwaɗayi an ah! mutu abin da za mu yi a ɗan ah, ah, ma na sanar ba dai malam sani a gama ba agama in madalla malam sani agama wanda ne kiran sallah agamawa mai kiran sallah ne madalla mutumin da in yana bacci zaka je shi kowa ya damu shari da gurnani shi gurnanin sa shine dai ka ji na wani kusa da lugonzi da wankan jaraba eh. amana ta hatta ke da kulla haka da fashin shi malam sani a agama murya ce da yadda ka san dakta na albarka wallahi yadda ka san dakta na albarka murya ce dau dau dau in yana karatun nan dakta na albarka in yana karatu ijawo aya hayin dauka a madina a madina ne Allah sarki dakta yace kar ku zalunci in bako ya zo ku sauke shi amma ku duba shi wal khamra tasin ma'atul الشكر المجيد ياتيكم من حياه يتقلمسون في الكتاب شكرا مجيدا انت دك تانا الفرقه كينا الله سركي تو كشكت تو تو تو ماذا قال ماذا مجي da كي با با با ده كيناتي كيناتي تو ماذا kace mai dakin mai daki kace mai ɗakin kace ce kaji kaji wannan da a wani hanya da akwai wannan kai wani je gani wai na yi gada sai kuma